as we embark upon this conference. the directors of military intelligence. Daraktan hukumar leƙen asiri na rundunar sojojin Amurka Rear Admiral Trent Wilbert kenan ke jawabi yayin buɗe taron shugabannin hukumomin leƙen asiri na rundunonin sojojin ƙasashen yankin tafkin Chadi da haɗin gwiwar rundunar dakarun Amurka da ke nan Afirka wato Africom da ake yi a halin yanzu a nan Abuja. Kamar yadda muka fara wannan taro da daraktocin hukumomin leƙen asiri na sojojin ƙasashen yankin tafkin Chadi yana da kyau mu duba mahimmancin wannan taro, mahimmancin aiki tare yayin da muke aikin samar da zaman lafiya. Mu a rundunar sojin Amurka abubuwa uku muke fara sanyawa gaba yayin da duk wani gama ya taso. Wato mu fara sanin wuraren da muka samu kanmu ciki, mu gama da abokan gaba sannan mu karfafa matakan tattara bayanan sirri. Know the environment, capacity. babban daraktan hukumar Laƙen asiri na rundunar sojojin Najeriya, Air Vice Marshal Muhammad Sani Usman, ya jaddada mahimmancin aikin kawar da 'yan ta'adda a dukkan ƙasashe. Terrorism on ideologies Ta'addanci musamman na 'yan kungiyar IS da Al-Qaeda da ma abokan burminsu wacce ke haddasa barazana ga zaman lafiyar kasashen duniya. Al'amuran da mu a wannan yanki ba za mu amince da shi ba. Saboda haka dole mu fahimci cewar yanzu babban abin da ya sha mana kai shi ne. kakkaɓe duk wani nau'in ta'addanci da 'yan ta'adda domin muddin aka bari ta'addanci ya samu gindin zama a ƙasa ɗaya to ku tabbaci hakika ka iya mamaye dukkanin yankin. kanar Major Lamin shine daraktan hukumar leƙen asiri na rundunar sojojin jamhuriyar Nijar. Kasan wannan harkoki na wannan tashin hankali komi he cikin lissahi da lissahi ake an san ba karamin matsala ce ba to kuma komi cikin lokaci ake yi yanzu irin wannan kamar mitin da muke yi wannan taron da muke yi wannan neman kullum a haɗa gwiwoyinmu don mu samu mu ciyo kan wannan matsalai don ya zama to jama'a mu samu su rayu kamar kowace ƙasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.